kai wallahi wallahi ku dai ku dai ku dai zaki shawara wallahi ku duba gani Allah jabir ga muka idan kuma na hauka ce a kasan nan wallahi tallahi dalilin ku ne Allah ku na ga ba Allah in hauka ce kuma ta a to a hauka ta nan a gani wallahi a hauka ta nan a gani Allah ku na ga kai Allah ai wallahi sarki to ai so so so so no ga